أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake a godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kara yau yau yini na ta na tara ko cikin watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da goma sha hudu ga watan eh, biyar miladiya ta 2019 yau ma ga yi cikin ikon Allah da ya gada ya gada shi za mu kora karatunmu a daidai da muka ta idan yan kwa su manta ba mun tsaya a daidai kan aya ta bakwai, yau kuma za mu tashi a kan aya ta takwas. a wayancin ayar da suka gabata sun yi mana lokaci a kan abin da ya shafi ainihin mai bi da riko da kuma yadda don Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi damar yin shawara da sabonsa a al'amura na addini domin ɗaukakar addini da ci gaba da kuma irin yadda bayan Allah cikin sabansu suka ba da shawara da yadda Allah ta'ala ya karfafa shawarar da wanda daga cike bayan ya kuma za mu ɗora a kan wannan a ainihin gaba ɗin kafin mu shiga ciki wannan ayar da za mu karanta tana da alaƙa da ayar baya domin ayar za ta karanta da mu wani hukunci da Allah ta'ala ya ce wadda ba don wancan kudiri ba da Allah zai faɗa mana a cikin wannan aya da lalle azaba ta shafi ainihin wa sabin manzon Allah da manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam amma bisa kaddarawa ta ubangiji Allah ya biyo manzonsa dama ta yin shawara da sabbinsa wajen abin da ya shafi al'amarin addini musamman na jihadi da abin da ya kama da haka da abin da zai kawo ci gaba a musulunci Allah ta'ala shi ne yake ci gaba da karantar da mu wa'annan matsaloli domin su zama mana darasi da shi ƙur'ani kamar labari yake baka na al'amuran da wasu mutane da suka gabace ka suka yi domin kai ɗin ya zama maka mai wa'azi ya kuma zama maka abin lura ya kuma zama maka abin koyi ka yi koyi da wannan abin don ka samu mafita a kan ka kai ma sallah ta ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذ عذاب عظيم الله تعالى يقول لولا كتاب سبق ba don wani ainihin littafi da ya gabata ba ma'anar littafi a nan ba don wani rubutu ko wani alkawari ko wani abu da Allah ya gabata, ya sa ya gabata ba a lokacin da Allah ya bai wa mutane dama ne albami a cikin littafinsa da ya yi ƙarin bayani a kan littafin rotar azhar ya ce abinda ake nufi da wannan shi ne Allah ta'ala ya yi wa mangan Allah uzuri kitabun sabaka ya ce shi ne abinda ya riga ya gabata a cikin sautu ala imran aya ta 159 wanda Allah yana cewa walau kunta faddan dalilin kalbi lam faddu min haulika wa abu anhum wastaghfir lahum sai min wa shawirhum fil amr to wannan mushawara da Allah ya ce yayi da sahabbansa ba don wannan hukunci na ba shi dama ya yi shawara da sahabbansa ba ya zo suka zo suka yi wannan hukunci ne lamassa kofi ma a kasto da Allah ya shafe ku a dalilin abin da kuka karɓa azabun azim da azabar mai girma to amma saboda Allah ya ba da daman Allah ya ce masa wa shawirhum fil amr idan al'amari ya zo kai shawara da sabonka domin mamanta ba a ayon da muka karanta a baya mun ce lokacin da aka gama yin badar aka kama ribatattu a yakin badar su ne mai asura badar wannan ribatattun yaki da aka samu a yakin badar manzan Allah ya tambaye sai na abakar ya ce me ya kamata a yi da wa'annan mutane sai na abakar ya faɗi ra'ayinsa sai na umar ya faɗi ra'ayinsa sauran abai waɗansu su faɗi ra'ayinsu to Allah ta'ala ya yi muwafaka ya ƙarfafa ra'ayin umar cewa lokacin da kuke farin musulunci ba dukiya ya kamata ku sa a gaba abin da ya kamata ku sa a gaba shine yaya za a yi ku samar wa kanku tabbaci ta hanyar yin ƙarfi ta hanyar da za ku jefa tsoro cikin zukatan abokan gabar idan ba ku da wannan to har yanzu ba ku tabbata ba kun ga wannan dalili ci sa Allah ce laula kitabu ai ba dan wancan rubutu ba wanda Allah ya na cewa an bai wa manzon Allah dama ya yi shawara da safansa ba wanda rubutu shi ne masu ba shi da abu da ya riga ya gabata ce la masa kuma lai da ya sabe bi ma a cikin abin da ya karba wasu malamai suka ce a ƙarƙashin nan akwai waɗanda an karɓi mai fidiya a wajensu kuma yana so abbas da ire-irensu irinsu nufel da sauran wasu daga cikin dangin annabi an karɓi abin nan ainihin fidiya daga hannunsu an karɓi fansa daga hannunsu to shi ne allah ta'ala ya ce da azaba ta same ku mai girma shi ne mala ya ce laula kitabun min ya sabaka bihi qada ya ce ba dan ainihin wani littafi da ya gabata ba wani umarni da ya gabata wajen allah ba wadda cikinsu aka samu hukunci wal qadar da iko bi ibahatin ganimati cikin yadda aka halatta muku cin ganima wa fida'ul asra da yanta ko fansar ribatattun ke li hadhihi ummat ga wannan al'umma lalalakum azabun adim da azaba mai raɗaɗi ta same ku bi sababi aqdukum al ganimati a dalilin karɓar ku na ganima wal fida da fansar. qabla an yanzala bi sha'anihima gabanin a saukar da al'amari a kansu da shari'i ta hanyar ainihin shari'a kenan Allah ta'ala saboda yana ƙaunar ainihin bayansa a cikin ilimin Allah ya riga ya gabata cewa zai halatta wa musulmi cin ganima zai halatta musu karɓar fansa da abin da ya kama da haka da haka yanzu don sun karɓa a wannan lokaci wancan halarci da aka musu a baya ya ɗauke musu da dalilin da a musu wannan ukuba da Allah yake ba su labarin aiki na ba don kwanci, shi Allah ya ce mai min ba فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله تعالى سيتي فكلوا مما غنمتم daga ku ci cikin abin da kuka ribace shi kuka samu mai ganima Allah ta'ala ya ce fakulomin maganin ki ku ci daga cikin abin da kuka samu gani ma halala a matsayin abin da yake halar mai daɗi ɗayyibar mai daɗi Allah ce ƙulla ku faci tsoron Allah inna Allah lalle Allah gafurun mai yau gafara ne rahimu ko mai jin kai ne ai shine ma da yace fakulomin ganaimi ku ci daga cikin ganimomi wal fida'il asr da kuma ainihin fansa da za ku karba ba huwa halalun ɗayo ya zama halal ne wanda yake mai daɗi an ba ku dama ku ci wannan halatta kenan ya halatta mutane su ci mai gani kamar yadda muka sani a farkon musulunci ko kuma waɗanda suka gabaci addinin musulunci al'umma ta annabi muhammadu duk al'ummatai da suka gabace mu ba a halatta musu cin ganima ba amma mu al'ummar mu an halatta mutu cin ganima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce o'itu kamsan da hunna adon kabu ya ce an mun kyauta guda biyar wadda cikin waɗanda suka gazo gabane na babu ɗaya da aka yi masa wannan kyauta ɗin daga cikin waɗannan kyaututtuka manzan Allah ya ce an halatta wa al'ummarsa cin ganima duk al'ummatai da suka zo gabaninsa babu wadda aka halatta musu cin ganima sannan an sanya ƙasa duk inda ka tsaya masallaci ce za ka yi sallah saɓanin al'ummar da suka zo a gaban kuma yace an ba shi ne taimako da jin tsoro a zukatan abokan gabarsa duk gunda ya ce zai je ya kai musu hari to Allah zai tsorata wa'annan mutanen wata ɗaya gabanin zuwa lokaci sai kawai a sa musu tsoro su dinga je rashin tabbaci da rashin ainihin amana da rashin aminci da haka sai su ruɗe gabanin lokacin da annabi zai kawo musu hari sannan kun ga waɗannan yana daga cikin kyautar da aka yi musu to daga cikin kyautar shine ya ce an halatta mana cin ganima waɗanda al'ummatan da suka zo gabaninmu ba a ba su wannan damar ya ce al'ummatan da suka zo gabaninmu ba a ba su wannan damar ba to amma su da suka zo yadda ake tabbatar da cewa in sun yi jihadi Allah ya karɓi jihadin su shine duk abin da aka samu a filin jihadi din na ganima sai a ji a tara a ɗora akan wanda sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye wannan abu idan ta cinye shi wannan ya nuna cewa abin da suka yi na jihadi Allah ya karɓa amma idan wuta ba ta zo ta ci ba ta wannan ya nuna abin da suka yi na jihadi ba a karɓa ba har shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa cikin wa'anda suka gabata akwai wata wani annabi cikin annabawan Allah da ya je jihadi da mutanensa bayan an gama jihadin aka ɗebo ganimar da aka samu aka ɗora a kan duki domin wuta ta zo ta ci wuta ba ta ci ba shi ne ya gayyaci dukkan shugabannin ainihin ƙabilu da aka je wannan yaƙi da cewa kowa ya zo ya masa mubaya wannan ya zo su yi wannan ya zo su yi da wanda daga cikin wanda ya zo sai hannun sai makale a cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya sa annabi ya ce to a cikin ku ne aka samu wanda ya ne? da aka aka ce su je su fitar da shi inda Allah ce sai gashi sun zo da wani zinare wanda ya kai kamar girman kan jaki ana ƙorawa sai wutar ta sauko daga sama ta cinye wannan ganima din shi kuma annabin ya tabbatar da cewa abinda suka yi Allah ya karba to amma gungunmu a zamaninmu Allah ta'ala sai ce idan an samu ganimar kayan yaƙi a raba a baiwa wanda suka je filin yaƙi annabi yana da kaza manzon Allah sallallahu alaihi da ainihin ƴan uwansa makusata da ainihin wa marayu da matafiya da ibnu sabil da dan da waya duka su ma suna da nasu kaso a ciki kun ga wannan yadda Allah ya halatta mana ganimar kenan to ana sai Allah ya sake karfafa ya ce fa kulu min maganin ku ci cikin abin da kuka same shi a matsayin ganima halalan tayyiban abin da yake halal kuma mai daɗi ai ma ya ce fa kulu min ganaibi ku ci daga wa'annan ganimomi da kuka samu wa bidal asr da kudin fansa na ribatattun yaki da kuka samu fa huwa halalun cin su halal ne tayyibin ko mai daɗi Allah ya ce wattaqullah ku baji tsoron Allah ai habidu ala ahkami dinillah ku kiyaye a bisa hukunce hukunce na addinin Allah duk wani hukunci na addini ku kiyaye shi kiyaye hukunci na addini shine tsoron Allah shine da Allah wata ce wattaqullah shine ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah duk wani hukunci da Allah ya ce Allah ya ce kar a shagiya to ku kiyaye kar ku shagiya Allah ya ce kar a yi zina ku kiyaye kar ku yi zina Allah ya ce kar a yi caca ku kiyaye kar ku yi caca Allah ya ce kar a ci kuɗin ruwa ku kiyaye kar ku ci kuɗin ruwa Allah ya ce kar a je a ci nama mutane ku kiyaye kar ku ci nama mutane Allah ya ce kar a yi kaza kar a yi kaza duk abin da Allah ya ce kada ku yi to shine malai ya ce wa hafazu ala ahkam dinillahi ku kiyaye a bisa hukunce hukunce na addinin Allah wata yi. da shari'o'in Allah da ya aine mai bayyana mana ku sani inna Allah lalle shi Allah gafurun mai jin ne rahimun ko mai gafara ne rahimun ko mai jin A ai inna Allah gafurun li ibadi Allah mai gafara ne ga bayansa Allah kamar gafara rahimun bihi ko mai jin ne Allah ka ji sai ce mi ya ayyuhan nabiyyu qul liman لكل من في أيديكم من الأسراء يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يُذِقْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غفور رحيم الله تعالى يقرا النبي زكي يا ايها النبي ya كي wannan annabi qul liman fi aidi ka fada waɗanda suke hannayenku waɗanda kuka kame su cikin ribatattun yakin min al-asra daga ribatattun yaki cewa me in ya'lamu Allah fi qulubihim khairan lalle in Allah ya san cewa akwai alkhairi a cikin zukatansu yutikum khairan Allah zai ba ku alkhairi mimma min minkum dan gane da abin da aka ba gare shi da wasu malamai suka ce wannan ana nufin irin su Abbas da su nufai da sauran waɗanda aka kafi kuɗin fansa a hannunsu cewa in abin da suka bayar in har alheri ne a cikin zukatansu to Allah ya san Allah kuma zai bayar musu gurbin abin da suka rasa in sun yi imani don ya ce mai in ya alamin lahu fi kulubi kuma khairan mana in Allah ya san cewa akwai imani ne alkhairi ana a cikin zukatarsu kuma ya tabbatar cewa babu munafurci babu yaudara cikin zukatarsu to yi cikin khaira. Allah zai ba ku alkhairi mai yawa ne Allah zai ba su arziki zai ba su dukiya gurbin abin da aka karba a gare su min almali na dukiya to shine mala yace ai in ya alamu ta'ala in Allah mu dauke sarki ya san fi qulubikum khair cewa cikin zukatan ku akwai alkhairi yu'tikum khair Allah zai baku alkhairi mimma ukhidha minkum min almali irin abin da aka karba a gare ku na dukiya bi an yassara lakum shine Allah zai sauƙaƙa muku min fadlihi daga falalarsa kairan kasiran zai sauƙaƙa muku dukiya mai yawa alkhair anan ana nufin almal to Allah zai ba ku dukiya mai yawa wa kada an jazallahu wa'ada yace kuma hakika Allah ya ya zartar da alƙawarin salil Abbas radiyallahu anhu ka Abbas babban annabi ko Allah ya kare ya gare shi bayan ya an karbi kudin fansa a gunsa ya fanshi kansa da ya zo shiga musulunci kuma Allah ya mayar dukiya sama da abin da aka karɓa a kun ga Allah ya alƙawari kuma Allah ya cika wannan alƙawari wa gairihi da wani sa cikin waɗanda aka karɓi wannan fansa ɗin sannan Allah ta'ala ya ce wa ya gafir lakum kuma Allah zai gafarta muku ai ma ya ce wa ya gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku kuka ga da dan adam abin da ake bukata a gunsa ya zama mutumin alkhairi kai ƙoƙari ka zama mutumin alkhairi na yi ƙoƙarin zama mutumin alkhairi mu zama mutanen alkhairi idan mun zama mutanen alkhairi Allah zai ba mu alkhairi in Allah ya mana wani alkawari kuma Allah zai tabbatar mana da alkawarin da ya mana domin alkawarin Allah bai canja ba saboda ya yi waɗancan mutanen farko ya zartar musu kuma ya tabbatar musu da abin da ya wallahu gafurun lallai Allah mai gafura ne rahimu mai jin ai ba zai ce wallahu subhanahu Allah wanda ya tsarkaka gafurun mai gafara lidunubi ibadihi daga zunuban bayansa idan bu idan sun tuba idan turefin da kai Allah ba zai kankare maka shi ba ya be maka shi sai ka yi sai ka tuba tuba kuma kamar da kullu ake karantar da mu yana da sharaɗi ko yawwa tuba yana da sharaɗi duk wanda yake so Allah ya yafe masa zunubansa sharɗin shine mala ce, idza tabu dan da ce, wallahu ghafurur rahim sai ce, wallahu subhanahu ghafur Allah wanda ya tsarkaka mai yawan gafara ne ga me yace li zunubi ibadi ga zunuban bayansa yace idza tabu in sun tuba kenan dulefin da nayi dulefin da kai dulefin da muka yi Allah zai iya gafarta mana ya yafe mana shi amma da sharɗin mai tuba da sharɗin tuba to me sharɗin tuba ɗin shine na farko ainihin mai annadamu alama ya fata eh, ya mutum yana dama a bisa abin da ya gabatar a baya shi ne sharɗi na farko na tuba sharɗi na biyu ce wa ayyatar kalmasiya fi sa'atiya Yi bar zunubin a take a lokacin kana wani laifi sai ka tuna girman Allah to nan take sai ka dena shi sai kuma ka yi nadamun abin da ka yi irinsa a baya sannan sai ce al'azumu Allah ya uda ila zambi bi ma ba ke min umri ko sai ya udirce a ransa cewa ba zai sake komawa aikata irin wannan laifin ba cikin abin da ya rage na sauran rayuwarsa. Kuga wannan shi ne tuba. to shi sa nan malai ce idza tabu idan suka tuba saboda haka duk abin da muke yan uwa mutum ya yi kokari ya gyara ya tuba gabanin azare masa wannan numfashi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa Allah yana karɓar tuban bawa malam yugal Allah zai ci gaba da karɓar tuban bayansa matukar bawa ɗin ko bayan ba su zo gargara ba mai gargara kana ganin mutuwa tana zuwa maka a lokacin a lokacin da zo kana da dama kana cewa ka tuba a nan lokacin ba a karɓar tuban mutu ko kuma wani lokaci ko kuma lokacin da rana ta fito daga yamma ta ta faɗa a gaba a wani lokacin ba a karɓar tuban mutu da ba don fahimta wanda Allah ya ce Allah bai daina karɓar tuban bayi hatta ta tsalwar shamsu min magarbiha har sai rana ta hudu daga wajen da ta fada idan rana ta hudo daga wajen da ta fada to wannan ranar fa ba a karɓar tuban mutane da aka ɗan adam ya yi ƙoƙari ya gyara tsakaninsa da mahalicci gabanin irin wannan lokuta su kubuce masa da aka lokaci da za a ƙi karɓar tuban mutum ko dai ransa ya zo wuya zai fita a wani lokaci ba a karɓa shi ne gargara ko kuma mai duniya ta zo ƙarshe har rana ta fito daga yamma za ta yi gaba a wani lokacin duk wanda ya tuwo ba a karɓar tubansa Allah ya kare mu da haka ya ce rahimu ko mai cin kai da biyu ga bayansa Allah ka cika mu da haka ko kake nan da bayan Allah mu dage da yin wa Allah da'a da ainihin yin abin da ya dace da kuma tuba ga abubuwan da muka san mun gabatar waɗanda suke ba su da kyawu gabanin wannan damar da Allah ba mu ta kubce mana mecece damar damar tuba da Allah ya ba mu gabanin lokacin da ɗan adam zai ce zai tuba a ce ba za a karɓa ba yi. wani lokaci lokacin gargara da kuma lokacin da rana ta hudo daga gun ta faɗa Allah ya dace sai ce mu وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ hmm. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah ta'ala ya ci gaba da gaya wa Allah wa in yuridu khiyanataka in wa'annan mutane suna nufin yaudararka to ka sani faqad khanu Allah yi ga sun riga suna ici Allah sun yi wa Allah Allah ha'inci min qablu tun gabanin wannan tanyari ne tanyari kafirci ba amkana minmu sai Allah ya tabbatar da ya kama su akan wani laifi wallahu alimu ku sani lalle Allah masani ne hakimin ko mai hikima ai shine mala yace wa in yuridu alladhina atla'ta sarahatu idan wa'anda suke suka zo suna nufin wannan katsin kayi abin da ya bayyana nasu ayyuhan nabiyyi ya kai wannan annabi min al-asra daga cikin ribatattu algadar bika ka fahimci cewa suna nufin yaudara da kai ne maratar ukura za su sake yaudarar ka kashi na biyu fala ta is kada ka ɗaya tsammani fa'ara kanun laha mai kauli ai sun daga suna aiki Allah tun gabanin wani lokaci wa buka kuma sun yaƙe ka kan lahu Allahu alaihi amma sai Allah ya baka nasara a kansu ai gabar. banu ƙuraiza da banu mai bayanan yahudawa sun yi wa sun yi ayyau da ra'aiko a bayan mun labarin irin abin da suka yi alkawarin da suka zo suka kulla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ba za su yaƙi annabi ba ko ba za su taimaki arna ko mushrikai su yaƙi manzon Allah ba to amma daga baya sai suka zagaya suka je suka kulla munafurci da larabawa suka ci gaba da mai yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi sallama, da taimakawa mushrikai ta hanyar ba su makamai da ba su wasu sirri na manzon Allah sallallahu alaihi sallama da sirru na musulmai ta yadda za su iya samun nasara akan annabi da sabbin kun ga duk da haka Allah ya ba su nasara shi sa nan malam ya ce. ai Allah ta'ala ya ce bakar Karin lahamin min sun aine mai haici Allah gabanin wannan lokaci gabanin wannan lokaci kai kuma sun yake ka sarakan Allah alaihi amma kai sai Allah ya baka taimako a kansu saboda mai Allah ya taimaki manzan Allah a kansu ta yadda ya gama da waɗancan mashirkai kuma ya dawo kansu su ma ya tabbatar musu da abin da suka yi na yaudara da ha'inci wallahu alimun Allah lalle ne masani ai wallahu alimu bima tadau alaihi sudur Allah shi ne masani da abin da zukatan bayi suke nan nadewa ko suke kunshewa ko suke yake cikin zukatan bayi Allah masani hakimun kuma Allah mai hikima ne fi tadabiri shu'uli ibadi wajen yadda yake jujjuya al'amura sha'anin bayansa yau in ya ga dama sai ya ba ku nasara gobe ya ga dama ya jarbe ku ya hana ku nasara ya ga mai za ku yi yau in Allah ya ga dama sai bude maka kofar samu gobe sai a rufe ta a ga ya za ka yi yau in Allah ya ga dama sai jarbe ka da jinya jibe baka lafiya duka wayannan shine mai jujjuya al'amuran bayansa shi ya yace hakimu Allah mai hikima ne waje yadda yake jujjuya al'amuransa Allah zai wani abu a gunmu ba za mu fahimci me yasa Allah ya wannan abun ba amma shi Allah yana da hikimar da yasa yi shi sa ya kira kansa alhaki mai hikima sai Allah ya ce إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم نعم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Allah ta'ala ya ci gaba da ainihin karantar da wannan aya daga cikin abin da take koyarwa akwai mu'amala tsakanin musulmai da musulmai a farkon musulunci hijira tana daga cikin sharaɗin cikuntar musulmi amma daga baya an sauƙaƙa wannan hijira ba ta daga cikin sharaɗin abin da za a sa wa ɗan adam akan cewa sai ya yi kafin musulman ‘yan uwansa su shigo lamarinsa amma a farkon musulunci in ba ka yi hijira ba sharaɗi ne na a yi mu'amala da ka yi hijira to wannan aya daga cikin abin da ta koya mana cewa yanzu musulunci ya sauƙaƙa wadan hukunci za ka iya jibintar mutum matuƙar yana da imani ko da bai hijira ba Matuƙar yana da mai imani kuma ya shiga cikin hidimar addinin musulunci ce sa Allah ya faro ya ce innal ladina amanu lalle wa'anda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawukansu fi sabilillah sun yi wannan don Allah walladina awo wa'annan mutane na farko su ne mutanen ina mutanen makka ko sai ce na awo wa nasaru kuka ga wa'anda suka tattaro manzon Allah da mutanen maka, kuma suka taimaka su ne wa mutanen Madina Allah ya ce abin ba'dhum ya uba. to wa'annan sashin su majibintan sashi ne mana sashi waliyan sashi ne sai ce na amanu kun ga wa'anda suka imani walam yuhajiru ba su yi jira ba malakun min ba abin da yake gare ku na jibinta su min sha'in na wani hatta yu hajiru har sai sun yi hijira to wannan hukunci shi ne a kadai a da kuma ga hijira ba ba dama a yi mu'amalance to amma musulunci ya duba yi hijirar ba akwai dama a ce ko in baka samu dama ba ya za ka yi shi ne sai musulunci ya kawo sauƙi ya ce a babu kuri idan babu su hijira mutane suna da imani babu kuri Allah ce wa yanin tansuruku idan suka nemi taimakon ku fitini addini fa alaikum nusr ku sani dai ku kuke da nasara illa ala qaumi mutanen da ba za ku samu nasara a kansu ba sai wasu mutane suwa kuma wa hun bisa wanda tsakanin ku da su akwai alkawari an kulle yarjejeniya cewa ba za a yi wani in kuka je kuka far musu da yaƙi ba bisa karya alkawari ba to Allah ba zai ba ku damar ku yi nasara kansu wallahu bima ta'maluna basir Allah da da abin da kuke aikata mai gani ne yana ji yana gani shine malai yace innal ladina sadaqullah lalle wa'anda suka gaskata Allah wa rasulahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amilu bi shar'i suka yi aiki da shari'ar Allah wa hajaru suka yi hijira ila daril islam zuwa ga gidan musulunci aw baladin yatamakkanuna fihi min ibadati rabbih ko kuma suka tafi garuruwan da suke samun damar bauta wa ubangiji garin da za ka samu damar yi wa Allah bauta shi za shi usman kafoto ya rubuta littafi wujubul hijirat in ka karanta ya tabbatar da wajibcin yin hijira a duk gunda za a hana ka addini ko ga shi usman kafoto me yasa ya rubuta wannan littafin saboda a daidai lokacin da yake waɗancan yankuna an yi wani sarki wanda yake hana yin addini daga cikin sarakuna akwai yunfa ko sarki yunfa wannan sarki ya damu mutane a wancan lokaci da aka shi wasu ɗan kodiyo ana kame malamai a ɗaure su ana abubuwa da yawa ya zo fuskance shi da wa'azi da sauran al'amura kuma yana tara mutane da aka wata aka tare malama aka musu da ya je malam shehu su ɗan fadu ya ce ba bukata ce baya su aka ce shi mai yake bukata ya ce yana bukatan abubuwa a maraka a ba shi dama ya dinga yin wa'a a sake malaman da aka kama su ya ba da wa'in sharri ya ce wannan shi ne kan abin da za a yi a zauna lafiyar shi sannan a bar mutane su dinga bota wa Allah sarki yunfa ya gamsu ya karbi waɗannan sharka ya saki wasu daga cikin malama sai shehu usman fodiyo shehu ya ci gaba da yada da awasa wadda ƙarshe sai da dole aka yi faɗa na jihadi tsakanin sa da sarki yunfa wadda akwai wani malami malam isa talatin mufa ya yi wa'azi ko ya yi kamar wani talifi a kai yana da irin wannan yaƙi da shehu usman dan ya yi siffanta ne da kamar irin yakin badar saboda speeches ko in ce sifofin yakin iri ɗaya da sifofin yakin da aka yi rabu da ce usman dan kodiyo kunga wannan ana nuna muku cewa mai akwai lokacin da za ka zo idan mutum ya ƙi hijira abun da zai iya zama ya bauta wa Allah ya zauna a wani gari to nan bai da gari ga karanta wancan littafin na Shehu Usman dan Fodo da yace wujubul hijrati sai ce wajibi ne mutum ya bar garin da ya san ba za a ba shi dama ya bauta wa Allah ba inda akwai garin da in yaje za a ba shi dama ya bauta wa Allah ya ce in ya zauna a can garin to ya saba wa Allah ya saba wa Allah to kun ga anan shi sa anan malam da yazo zai fassara wannan da yace walla wahajaru sai ya yace wahajaru ila darul islam suka yi zuwa zuwa ga garin musulunci au baladin ko kuma wani gari ya tamakkanu nuna fihi min ibarin tarafi gunda za su samu tabbacin bauta wa ubangijinsu Yana idan ka je gurin da za a ana ka bauta kuma ka zauna a wurin to don kai baka da wani uzuri za ka faɗa a wajen ubangiji sannan ya ce wa a rufi sabilillahi layi mali suka yi kokari cikin addinin Allah dukiyarsu wan nafsi da rayukansu duk nan abubuwa suka yi su sannan ya ce na awo wa nasaru kun ga waɗanda suka tattaro bayan Allah da suka yi hijira suka ja su zuwa jikinsu wa nasaru suka taimaka aika ba abun ya ba ai mala yace wallazina na muhajirina kaga waɗannan da suka sauki muhajirai fi durihin a gidajensu me yasa aka faɗi wannan saboda sabbai da suka yi hijira daga makka sun zo garin madina ba su da gidaje ba su da kuɗi ba su da gun ba su da abinci ba su da kofi amma mutanen madina suka karfe su suka ba su gida suka ba su abinci suka ba su kayan sana'a suka ba su duk abin da suke bukata don mu gane wannan allah sai allah da kansa sai da ya faɗi wannan abin a cikin alkur'ani ya ce me wa na ala anfusihim walau kana bihin ƙasasa. mutanen madina ga yadda su ba su yi suna fifita kansu a abin da suke nasu ne sun mallake shi saboda wa'ancan yan uwansu ne na addini sun yi hijira sun zo sun same su sai su ɗauki abin da nasu ne sun cancance shi sai su bayar a ɗan uwansu wanda ya jira cikin irin wannan akwai abokantaka o yan uwantaka ta musulunci da manzala a tsakanin mai abdurrahman bin auf da rabi'a ko wanda rabi'a ya ce wa abdurrahman ɗan auf ka zo ina da mata ina da gonaki ina da kuɗi ka shiga gidana ka zaɓi matar da ta maka a cikin mata ni zan sake ta ta yi idda kai kuma sai a ɗaura muku aure duba wannan imanin a yanzu ba za a iya wannan ba. eh ba za mu iya ba ba mamaki yanzu idan aka je ya ce jumatar da yake so ya ce wancan nake so shi ya zai sake ta idan misali a kaddarance sai da uwa ta fi so su ke ta saboda imaninsu sun gamsu ‘yan uwansu ne na addini to mu yanzu abin da yake damu ɗan uwanka na addini kana masa hasar ba ka so ya samu wani abu kai za ka sha gaba ka tare masa musamman ma alusunan zai ga ɗan alusunan ya na ce aiwa ne kudi ne da shi kada a ba shi kowa ina runka ba kai zaka masa ba kada kana hasadar dan uwanka baka san addini ba sabon manzon Allah abin da sa suka zauna lafiya ke sun so junan su so na hakika ba so ne yaudara a kalman baki ba abinda musulman farko suka yi kira da aka yi ce masa ko bayan nan ina da gonaki ka je za ka zaɓi duk gonar da kake so zan baka ka noma Ya ce kuma ina da kuɗi a raba kuɗin ba ka wani a ciki Draman ɗan abu ce Allah ya maka albarka a dukiyarka da iyalanka dullu ne ala su ko ya mun kasuwa shi ma da yake mai imani ne ba a son cin bulus eh idan mutum yanzu ne ya gaga bulus ta zama me zai ce kun ya ce alhamdulillah ka gode Allah ya saka kaza har da kwanta a ƙasa zai eh wani malamin mu yake ba mu labari ya ce wani abokin su ya tafi malaysia karatu kusan coins ake sawa a cikin injin shan mai sai saka wani adadin kuɗi yana da mota zai sha mai ya je sai kuɗin da ya saka ya yawa fiye da kuɗin fiye da man da zai sha wani mutum yana bin sa a baya sai ce masa ina da sauran canji kaza a sha a madadina sai ce a abana su so musu masa ba na so ice me na sani na ka mu eh wannan ba a yanzu ne ake wannan abu mu yanzu kowa yana ana tubin kowa kara fara yace masa a bana bukata ba zai a kasa mu kudin ka <laughs> mu ko ina ka gagar kudi eh Allah sauki dole mu gyara irin wai da abubuwa ya kuma ya ce masa a na gobe bai sa ba za ka yi amfani ya ce ba sai ya kimiyya so su ya shi shi wa zigo kaga in ya dawo kasar nan sai gyara masu halin to da shugabanninmu da 'yan bukunmu da sauransu wanda suke fita kasashen waje suna dawowa su ɗabbaka abin da su gini da ƙasar ma za ta gyaru aiko eh to amma idan ya dawo zai dawo da duk wannan halin halin turawa da komi da komi na kirki amma in ya jima sai ya narki sai ya koma gidan jiya Allah tsoka to yan kwa gyara wannan kuka su ya ce masa a'a Allah ya albarka a dukiyarka ya albarka a iyalanka koya mun yadda ake kasuwanci don kwamar Allah gudu take eh ba wa shi sun ya zai ce kobar Allah ta mutu shalibu wani ya ce hanyar ba <laughs> eh yan wasu ya kuma roci <laughs> karar ya ce na zo shi eh ya ce ka duba ba ƙofofin zarata ta eh to musamman wannan idan ka ce za ka nema a wajen Allah mai sauƙi ne Allah zai baka kuga wani ana nuna mana irjatu sabbin su shi sa nan Allah ya ce wallazina awo wa nasaru kaga wa'annan da suka karbi kunci wa'anda suka hijira wa nasaru kuma suka taimaka shi ne mala ya ce wallazina anzalul muhajirin wa'annan da suka sauke muhajirin fi durihim a gida cikin su fa wasa'uhum suka yarwata musu bi amwali da dukiyoyinsu wa nasaru dinallahi suka taimaki addinin Allah ulaika ba'dhum nusara'i ba lalle wa'annan sashi su masu taimakon yi mana za a jibince su za a taimaka musu za a shigo cikin lamarinsu ba za a bar su baya ba ta kuka kenan ana shiga hidima ta mutanen kirki duk lokacin da mutumin kwarai yake wani abu ku shiga cikin al'amuransa, kar ku bar shi ya ci shan wahala shi kaɗai sai ya zo ya gajiya sai ya zo ya kasa sai ya zo ya yi ƙasa a gura yana daga cikin abin da musulmai suka kasa yi a kuma su ta zagin malumansu malumanku ba sa yin aiki ba su da sana'a kuma kuna bukatar su karantar da da aka yin sun zo sun je sun yi fara ku ta zagin su ce ba sa zama kuɗe to da me za su ci idan mutum yana sana'a ka shi na fara sai ka zarge shi amma wata bi da sana'a ka zo yana bukatar ya ciye rayu kuma yana maka hidima kuma ka kasa yi masa komai kaga ba wanda yake rashin hankali Allah da gaske idan imani ne ba mu kai na abakar ko da ka ana shi kalifan manzon Allah sai ya dan ya koya mutane darasi sai ya ini rana daya a fada ana ta hukunci ana ta karantar da mutane ba shekari sai yake zuwa sai da aka ji aka nemo shi ya amirul mu'minin ne haka yace a'a ina da mata da ƴaƴa ina da shi gulgula yanzu na zama na yini wani zai ciyar min da iyalai na sai ka ce gaskiya ne tun da aka yi to bari mai maka albashi sai ka tsara haka aka yi wa shugaba albashi aka sa masa to mu musulmai ba mu da wani kawai mutum turin da ya kama to muke wa malamanmu eh Allah da gaske irin mu ni kamar ni ina da sana'a ko gaban ko gaban na da sana'a ta misali amma akwai yan kwana almajirai wanda ba da sana'a suna nan ratata to kuma kuna so su yi muku aiki da ya za su muku eh littafi da za a siya akwai littafin da aka kawo mai tafsiri wannan watan wani abu ina kare shi dubu ɗari ya sai littafi mujalladi ashirin da biyar dubu ɗari ya siya da ya zai sai shi abinci zai ci ko littafi zai siya a halin da ake ciki eh so mu canja wannan yan kwa za ku muna ta malamai sun yi wa mutane hidima yanzu sun zama jinya ta kwarta su a gida ba a iya taimaka musu ba ma wanda ya damu da su kuma ku ce mutum ba zai tafi ya bige bigensa ba in ka zarge shi ma ka ce ka ɗauki zunubi wallahi Allah da gaske me yasa sauran malama suka kirkiro rubutun sha suka kirkiro ba da guru da laya da sauran su duk wannan ne ah, kuna ganin fasu yana zuwa wani yawon banza in kawai za a kai shi ko gurin kawai za a ga akwai janareto akwai kaza akwai kaza komai sai an sa waje har satellite za a sa masa kada zama ɗan kawai yana ganin abin da yake faruwa a abuja yana son network news in zai zo ya muku bayani ya san me yake faruwa a duniya da ƙasarsa da jiharsa da gundumar da yake za ka zai muku bayani ku fahimta domin kun ce a ah, daga malami ya ɗaya wani abu da ta ku hau zagin sa wallahi wannan zagin ma zunubi kuke ɗauka Allah ya dace da ni. ga Allah ta'ala ya ce wa'ancan kuka wayannan fa hijira suka yi su wanda suke son a yi musu hidima suka jibinci al'amuransu suka ba su gida suka ba su kuɗi suka ba su aure suka ba su komi Allah ya ce to nan sun zama mataimakan juna sashen su mataimakan sashen ne sai Allah ya ce walazina amanu kun ga da suka imani walam yuhajiru ba su yi hijira ba ko malakun min wadatai to ba ku da wani kawai za ku shiga hidimarsu min sha'in na wani abu hatta hajjiru har sai yi hijira malam ce fa amman ladina amanu wa hajjiru ta ga waɗanda suka yi imani ba su yi hijira ba min daril kufri ba su fita daga gidan kafirci ba falastum mukallifina bi mai bi himayati ba ɗora muku lura da su ba dan ka zauna a gidan kafirci ka ki fita daga wurin ka je gidan da addini yake to dan wani abu ya cutar da kai ba za a ce musulmai suna da haƙƙi don ba su je sun fitar da kai ba sai dai masu launi wadda ba da suka iya wa'annan Allah ta'ala ya san da su Allah zai fitar da su na fatan fahimta wani nusratihim yin da taimakon su hatta yuhajiru har sai sun yi hijira Allah ta'ala ce wa nisan su fid din idan su aka nemi taimakon su zo su taimake ku cikin abin fa alaikumun nasr ku sani dai ku Allah zai biyo nasara illa ala qawm sai dai a wasu mutane kuma wa wannan misaqu wanda tsakanin ku da su akwai alƙawari ai wa in waqa alaihim adh-dhulm idan zalunci ya fada akan wa'ancan wa'anda ba su da munan kufar da gajen kafirai fa talabu nasratu sai suka nemi taimakon ku fastajibu lahu ku amsa musu in kun ga illa ala na kuma bai na ad wanda ba za ku taimake su ba sai dai mutanen da ya zama na akwai alkawari tsakanin ku da su to irin wayannan ba za ku je ku taimaka ƴan uwanku da suke cikin su ko da ƴan uwanku sun nemi wannan mu'akkadin wanda aka kulla shi lam yanqudu kuma ba su warware alwana alƙawarin ba wallahu bima ta'maluna basir dangane da Allah masani ne dangane da abin da kuke ai wallahu basirun bi amalikum Allah mai gari ne masani ne da ayyukanku yujazi kullan ala qadarin miyati zai sakanta wa kowa gwargwadon niyyarsa wa amalihi da aikinsa gwargwadon irin niyyar da kai da gwargwadon irin aikinka haka kuma za a baka mai lada da aka ya zama mai aljaza'u min jinsin ama sakamako ya zo ta irin bangaren aikin jinsi irin aikinka idan aikin kai niyyar ka cikakkiya ce sai a baka cikakken lada idan ayyukanka mai yawa ne sai a baka lada mai yawa ina fatan fahimta da ka yan uwa mutum ba zai bari ba ya je shiga cikin shirme da Allah ta'ala na sai Allah ya ce walladina كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الله تعالى يتي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض wanda suka kafirta sashin su masoyan sashi duba duniya ku taba ji an ce yau ga wata ƙasa ta kafirai an je an taron dangi kun taba jin haka wannan Allah ya gaya mana kafirai a ko'ina cikin masoyan kafirai a wasu amma ban da musulmi ko Yau, musulmi kamar da na faɗa kana alus suna wani alus suna yana gaba da yana kinka yana bin diddiginka inda za ka samu wani dama ya je ya toshe ta zai ko ga wanda ya sha babban da musulman farko su musulman farko bi suke su ji ina wani dan uwansu musulmi yake da matsala su shigo shi hidimarsa to mu ba haka mu kyau. su gani in muka ɗauki musulmi gaba ɗaya na arewacin najeriya za ga babu inda muke shan wahala irin arewa ba ma iya haƙuri da junanmu da ƙeta da hasada ta yawa a tsakanin da aka kowa baya so kowa ya ci gaba da wannan ba ɗabi'a ce ta musulunci musulmai abin da aka san su son juna don musulunci ya koya maka ka so ɗan uwanka musulmi ya ce ranar alkiyama Allah zai shigar da wasu mutum bakwai ƙarƙashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwan nan ta Allah sai ce daga cikin wanda za a shigar akwai almutahabi na fiye wadda suka yi soyayya don Allah Allah zai shigar da su ya ce a alaihi sun haɗu a kan san Allah wata farraka alaihi sun rabu don Allah to nan, idan alkiyama ta tsaya aka dawo da rana daidai da kan mutane ana gumi ana shan wahala sai Allah ya sa su a ƙarƙashin inuwarsa ta harshe wani Allah ya banza Allah ya gwada mana wannan don mu zan muna son junanmu amma mun kasa yin wannan Mune masu hasada da juna mune masu keta da juna mune masu toshe ƙofofin da ƴan ƙwanmu za su samu ci gaba ko a ina ne ƙwan da za ka mun kafi yi wa junanmu mugunta ya kamata mu gyara wannan yan bai daga cikin ɗabi'ar ne Allah ta'ala ya ce walladheena kafaru ba'dhum auliya ba wadda suka kafirta ba ku sani sashin su majibintan sashi ne Allah ce in ta fa’alu idan ku musulmai ba ku yi haka ba ba ku so junanku ku ba ta kun fitnatu ba za su barna cina fil ardi a bayan ƙasa wa fasadin kabir da ko ɓarna mai girma shine malam ce ai ne wallazina kafaru ba'dhum nusara'i ba'd sashin su masu taimakon sashi ne in lam takunu ayyuhal mu'minuna idan ba ku kan zama haka ba ya ku mu'mine mataimakan sashi ya zama masu taimakon sahi takun fil ardi fitnatun lil mu'minina to za a samu fitina a tsakanin mu'mini a bayan kasa an dinin lahi dangane da wannan addini na Allah wa fasadin arid da barna mai gujurowa bisaddi an sabilillah ta hanyar da za a singa samun wasu suna toshe wasu da barin fahimta addinin Allah wata kawayatu mai du'amil kufari da karfafa awa ta kafirai zai ga kuna ta taimakon arna wajen al'amuransu da wajen yin abubuwansu yawan kokula haka ne mu muke kashe musulunci da kanmu dauki yan jaridu duk abin da ya shawo musulunci ba sa faɗin alkhairinsa sai ɗan kaɗan eh na wajen fahimta ba za ku ci sun fayyace labari sun faɗe shi yadda yake ba sai su faɗe shi a gurgunce yadda suke so don haka wa'anda suka tsara musu suke so su tsara musu za ka yan uwa lalle mu so junanmu mu dinga shiga lamuran ɗan uwanmu mu dinga kawo gudunmuwa da agaji ta kowace fuska a yan uwanmu na addini mu kuma sani cewa Allah ta'ala ya ƙarfafa wannan dangantaka ta addini Allah ya ce wa'adda suka yi mu'amala da juna suka so juna idan dai ba don Allah suka yi ba gobe alkiyama tsine wa juna za su Allah cewa al'akai la'u yau ma idin ba'adun li ba'adun adu'un ya ce ilil ilal mutaƙin ko ya ce abokan juna a wannan rana ta alkiyama sashin su abokan gaba sashi sai waɗanda suka yi abokantaka don Allah sai wanda suka so juna don Allah sauran suka jibinci lamarin ‘yan uwansu don Allah da aka budin da shiga cikin shidundumin ‘yan uwanmu don Allah mu taimaka musu kana ganin ‘yar makwabcinka za ta lalace ka shigo hidimarta in aure ne ka damar da za ka aurar da ita ka yi mata duk abin da ake na uba ka aurar da ita wannan yana daga cikin illolinmu a yanzu ko wani kawai a nan yana cikin local government ita. itas dunan da aka ga alhaji garin ya ɗauki shoro da yake to mutanen garin kowa zai zai ce gidana da kofin duwawa ne alhaji gidana a kofin duwawa gidana haka zai shi ɗaya zai duk ɗan matan gari sai aure da su ba ruwansu kuma ba haka san waye mu cikin kawai ya ce wancan an ba da ita a wani wancan duk sai a yi da kayan ɗaki da duk abin da ake ba sun huta da fitina ba yanzu masu arzikinmu suna gani yara suna ta zinace zinace wani wallahi ya rasu ya zai wannan katakon nan da ake yi a ɗakuna ya sa an kasa aurar da yaya eh kuma ga ku da kuɗi kuna gani ana saba wa Allah kuna da damar da za ku ba da gudunmawa wannan sabon da kauce a tsakanin mutane a kun kuntar da kuɗin ku me amfani wannan kuɗi a wannan katakon an kasa aurar da yaya da yawa wallahi sun kuma kun san halin da ake ciki al'umma tana cikin halin rashi mutane ba su da abin da za su ci tana yi maganar aure ga al'adu ga su matasa samari su ma sun sa ƙarya yaro ya je ya ɗauko a tabbata talatin ya kawai yariya don ƙarya eh an jima zai je ga yariya cewa to in mun dawo haka da gida ya zan rabi bashi sai a ɗebe a mayar da shago to mai amfani wannan ƙaryar aure babu karya a ciki aure ne za ku zauna har da ba a so ku rabu za ka kai na gaskiya mana ita ma matar kuma wannan ƙarya take so a kawo akwati guda uku ko guda biyar da kowane a ciki da ka a tara mata su yi ƙarya su tafi shi ke to wa'annan ƙareren ya sa kun kasa aure kun kasa auruwa ƙaryar wannan katakon karya da me da ƙaryar akwati ya sa kun ƙi auruwa kuma wannan bai ana ku saba Allah to menene ci gaban ku babu wallahi yan uwa ya kamata mu sassauta hikimar aure samari su daina wannan karyar iyaye mata da maza idan an wani ya yi aure ya kawo wannan kan kora ku ce aka je ka karka kawo ku rage wannan zai sa a rage barna da take faruwa tsakanin mutane masu arziki kuma Allah ya ba ku dukiya idan kuka yi amfani da ita lokaci yankari za ku shiga aljannar Allah ku zo ku hana mutane wannan barna ta zina ta da ake yi saboda auren in bai yi ba yan mata za su mace tana iya sha'awarta tana iya bugawa sha'awarta zauna wata ɗaya wata biyu a tare da ita bata kwanta ba kar ku ɗauka abu ne mai sauki namiji ne sha'awar sun ta buga ba ta wuce awa ɗaya za ta sauka amma mace in sha'awarta ta buga za ta iya yin wata tana tare da ita kana tsammanin ta mutum da iya kalma da yaudara ba zai yaudare ta ba bayan dama ita a matsa take al'umma ya kamata mu gane wannan wallahi shigo cikin lamarin yan uwan mu dinga son juna mu dinga taimakon al'umma mu fitar da kofofi na taimaka mutane don mu fitar da su a wannan yanayi masu wanda suke gaba da Allah makiyan Allah makiyan addinin Allah su suke yada wannan barnar a bayan ƙasa don zinace zinace su yawa barna da sabon Allah ya yawa musulmi kuma so yake a toshe barna a rage sakon Allah a tsakanin mutane Lakin kwallaye wanda Allah ba su dukiya su fito su fitar da dukiyoyinsu su taimaka wa waɗanda ba su da musamman ta fuskar auren da 'ya'ya matan wannan zai rage mana fitattunan suke kewaye da mu Allah ya kare mu da haka lokaci ya to lokaci yayi ina da kan wannan zamu na lafiya kai mu gobe sun tashi kan aya ta 74 abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon kiyayewa wadda na faɗa ya zama akwai kuskure kuma Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم من فيمن وعافنا في فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقئنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من اعطيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام يا أهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد فآكر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله